Majalisar Dokokin Jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta samar da dokar yanke hukuncin ɗaurin shekaru 21 ga duk wanda aka samu ya aikata fyaɗe a jihar. Majalisar dai ta ce ta ɗauki matakin samar da dokar ne domin rage samun matsalar fyaɗen da ke neman zama ruwan dare a jihar. A baya dai ɗaurin shekaru takwas ne zuwa sha hudu ga masu laifin aikata fyaɗe a jihar. Honorable Adamu Usman shine shugaban majalisar dokokin jihar ta Niger. To yanzu dokan da muka ajiye yanzu shine ya kasance wanda ya ma yariyan fyaɗe ya bata abu ya sha ya duk na abubuwa yanzu da wannan dokokin da ke ƙasa da na wannan na islam da na musulunci da muka sa yanzu wannan in aka same shi da laifi ba mai sai ya yi shekara 21 wanda ya kasance kamar life imprisonment shugaban kwamitin shari'a na majalisar honorable isa kawu ya ce matsalar wulakantar da mata ne ya sa suka ɗauki matakin samar da wannan doka matsala ne da ya kamata a dube ta da eh, zurfin tunani saboda yadda ake eh, wulakantar da mata Honorable Jummai Jafaru, ‘yar majalisar dokokin jihar ce, ta ci ɗaurin shekaru ashirin da ɗaya ma ba zai biya matar da aka yi fyaɗen ba. Wannan hukunci zai taimaka ga wanda suke tsoron Allah su daina abin da suke yi don ko shekara ashirin da da aka ce an yanki bai biya ɓannan da suka riga suka yi ba don sun lalata rayuwan kowace irin yarinya ne aka mata wannan fyaɗe. Tuni dai ƙungiyoyin mata suka yi maraba da wannan sabuwar doka. Madam Mary jalungu ita ce shugabar ƙungiyar mata 'yan jaridu a jihar Niger. Bayan ta yabawa 'yan majalisar ga abin da take cewa. So I want to call on the legal section of the society to make sure that this, this law is implemented to the letter because but if it is not implemented then you have a problem. It's as well as not doing anything. Ta ina son in yi kira ga ma'aikatan shari'a da su tabbatar sun rika aiwatar da dokar. Ta ce idan ba su rika aiwatar da dokar ba, to babu shakka akwai matsala kamar ma ba a yi ba kenan. Hajiya Mairo Muhammad ita ce ta wakilci ƙungiyar mata lauyoyi a lokacin zaman majalisar ga abin da take cewa. Mun yi murna saboda abin da ya daɗe muke nema ne abin da ya daɗe muke kuka a kai ne saboda mun lura cewa dokan da suke nan da akan hukuncin da za a yanke akan su ba su da karfi shi yasa kuma yin shi baya musu wahala in sun yi sun san cewa ko sun shiga ne yau gobe za a fitar da su. Haka zalika majalisar dokokin jihar ta Naija baya ga wannan doka ta samar da dokar haramta auren mata fiye da hudu daga wannan lokaci a jihar Naija. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.